Bismillahirrahmanirrahim ka taimaki annabinka, unsur nabiyyak. Jahilci da zalunci, rabuwar kai da yanke zumunta, shirka da sauran dangogin ɓata, haka halin ya kasance, sai Allah ya izinin bayyanar sabon alfijir mai haskakawa da hasken da ya kore waɗancan dufan gaba ɗaya, wato annabi Muhammadu sallallahu Ubangijinsa ya sifanta shi a cikin faɗinsa, kuma lallai ne kai kana kan wasu halaye masu girma, don haka annabi ya haɗa dukkan halayen girma da sifofi masu kyau irin abin da babu wani mutum daga cikin mutane da ya samu kamar su domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi dukkan mutane cikar hankali yafi su rai mai kyauta yafi su faɗin kirji yafi su tsananin kunya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yafi dukkan mutane jarunta yafi su gujewa duniya yafi su yawan tawali'u tawali'unsa ne ya sa. yake taimakon iyalansa yake ɗinke yagewar rigarsa yake yin hidima ga kansa da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai ziyara ga musulmai da waɗanda ba musulmai ba yana ziyartar marar lafiyansu yana kiransu zuwa ga alkhairi ya kasance mai gaskiyar harshe mai tabbatattun manufofi ya fi mutane adalci ya fi su tausayin masu rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci ga mace da yara kuma rahamarsa ta game rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ta game komai har dabbobi sun faɗi kalmomin yabo akan annabi sallallahu alaihi wasallam har masu adalcin da ba musulmai ba sun faɗi kalmomin yabo a kansa wani daga cikin su yake cewa lallai mu mutanen europe ƙasar turawa da dukkan fahimtocin mu har yanzu bamu kai ga abin da muhammadu ya kai ya kai ba wani kuma ya ce lallai duniya tana da buƙatar wani mutum mai tunani irin na Muhammad. Bal daga cikinsu, daga cikin mutanen Europe, akwai wanda yake cewa lallai shari'ar Muhammadu za ta jagoranci duniya saboda dacewarta da hankali da hikima. Kuma domin taimakon annabi sallallahu Alaihi wasallam za mu san girmansa da matsayinsa sai kuma mu yi ƙoƙarin yaɗa falalolinsa da darajojinsa. muna masu koyi da shi muna bin umarninsa muna ba da kariya ga shari'arsa muna tunkuɗe mata shubuhohi da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance ba shi da wata falala sai kasancewarsa shine yayo dakon sakon ubangijin bayi zuwa ga bayin nasa da ba shi da wata falala sai kasancewarsa shi ya ɗauko sakon Allah zuwa ga bayinsa kuma yake sanar da su wane ne Allah to wannan kawai ya ishe shi falala wanda duniya ba za ta iya gode ya ishe shi falalar da duniya ba za ta iya gode masa akan haka ba akan wannan ba haka dukkan duniya ba za su iya sakanta masa ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙare rayuwarsa ne gaba ɗayanta yana isar da alkhairi ga al'ummarsa kuma bai wadatu da hakan ba sai da ya roƙi ubangijinsa neman ya yi ceto sai da ya roƙi ubangijinsa neman ya yi ceto ga wannan al'ummar a ranar ƙiyama kuma Allah ya yi gaskiya inda yake cewa ba mu turo ka ba face ka zama rahama ga dukkan talikai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahu ta'ala alam wassalamu alaikum wa rahmatullah